muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya rami zuwa ga irin wannan rana ta yau ranar Alhamis, ranar tara ga wata Ramadan na hijira annabi sallallahu Alaihi wasallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai, ranar kuma take daidai kenan da ishirin da shidda ga watan biyu na miladiyar annabi Isa ɗan Maryam shekara ta dubu biyu da ishirin da shidda. kuma in Allah ta baraka wa ta'ala ya so za mu ci gaba da gabatar da darasi na tarjama alqur'ani mai girma ko kuma tafsirin alqur'ani mai girma gwargwadon abin da Allah ya so mu karanta gwargwadon abin da Allah ya fahimtar da mu muna cikin suratul baqara aya ta nawa za mu tashi aya ta 80 daidai wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'adudat nan ne ko to alhamdulillah idan ba mu manta ba dai muna cikin inna Allah tabaraka wa ta'ala ke ta mana bayani ne wato akan tsaurin kai da butulci irin na Yahudawa ana faɗi ma Yahudawan mu ne na yau abinda aka yi zamanin iyayensu da kakanni dan su ma yanzu sun yi wa musulunci butulci dan sun yi ma addinin Allah tsaurin kai to ba abin mamaki ba ne, dama ci al'adar su ce, abu ne gadajje daga wajen iyayensu da kakanninsu, haka suka yi annabawan farko, hatta annabi Musa shi kanshi, wanda suke riya addininsu zuwa gare shi, suke cewa suna riko ne da attaura, to shi ma kanshi bai tsira ba, irin waɗannan butulce-butulcen babu abin da ba su yi mashi ba, haka annaba da na biyo bayan annabi Musa. har ma kakkashe waɗansu annabawan sun yi sun sassaru wasu ta'addanci kala-kala duka dan an ci a bauta mu Allah shi kaɗai kenan duk abin da za su yi yau to ba yau suka fara ba da mata al'adar su ce don haka ma kada mu damu da su to in ba manta ba cikin karatuttukan na baya mun ji inna Allah Ta-baraka wata ala yake mana bayanin sanda annabi Musa ya tafi an su allunan attaura, a daidai lokacin nan Yahuda wani mutum samiri ya ƙirƙira musu wani ɗan maraƙi wanda suka ci gaba da bauta mawa, to sun yi wannan bauta ne tsawon kwana arba'in, to suka riƙe wannan kwana arba'in cewa duk laifin da bai Yahuda a duniya, inda bai Yahuda ɗaya duk zai kakkashe mutanen duniya, to in ma an kai shi wata gobe kiyama. kwana arba'in ne kaɗai zai yi Allah ya fi da shi ya da shi aljanna saboda su su ne ‘ya'yan Allah su ne Allah ya fi so fiye da kowa na hannu abu na'ula mafi ba’uhu, sun ce su ne ‘ya'yan Allah su ne Allah ya fi so shi suka ce ma duk duniya Allah ya halicci kowa ne don ya bauta ma Bayahude Bayahude ne kaɗai mutum don haka irin wannan cin zalin da suke na yanzu suke kashe falasɗinawa suke kore su su suke kwace dukiyoyinsu a wajen malaman addininsu daidai ne duk wanda ba bai hude ba ya kamata ya ji abin da ya ga dama to wannan ne Allah Ta baraka wata ta'ala ci gaba da bamu labari akan kuma irin wannan zalunci nasu sai Allah ya ce me الذين والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون نعم الله تبارك وتعالى يتي وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات يهودا suke cewa بذات قونا مبأ face ’yan kwanuka ƙididdigaggu, su ne adadin kwana arba'in ɗin nan wanda kakanninsu suka yi na bautar ɗan maraƙi, shi kaɗai ne laifin hude a duniya a wurinsu, amma in ban da shi, to babu wani laifi, babu wani abu da hude zai yi a ce ya yi laifi, inda zai kashe duk duniyan nan, to babu komi daidai ne, inda zai ƙwace dukiyar kowa, babu komi daidai ne. in ma akwai wani laifi da bai hude an kai shi wata gobe kiyama to kwana arba'in ne kaɗai zai yi a da shi a maida shi aljanna qul Allah ya ce tambaye su ya Muhammad attaqastum inda lahi ahada shin kun riki wani alkawari tsakaninku da Allah akan wannan in kun ce ko mabiya attaura ne to a kawo attaurar mu gani a ciki akwai wannan ayar a cikin attaura ne Allah ya muku wannan alkawari babu a cikin alkur'ani ne babu a cikin injila ne babu to inda Allah ne ya muku wannan alkawari to mu kan mun san falai yukhlifu Allahu ahada Allah bai saba alkawari shi inda akwai wata hujja da ta nuna Allah ya muku wannan alkawari to da shi kenan mun san Allah bai saba alkawari sai ba abin haka wata ni'ima ce ni'imta ku da ita da wannan amma tun da babu to kenan ƙarya kuke am taquluna ala allahi ma la ta'alamun, bi ma'ana bal taquluna ala allahi ma la ta'alamun, kuna dai kirkira ƙarerayi ne kurun kuna jinginawa ga Allah abinda ba ku da ilimi a kai. ƙarya ce kurun da ba wannan aya cikin attaura ba ta cikin injila haka kurin kundin ka ne babu inda aka ce kwana arba'in kaɗai za ku yi a wuta bala kai ku bari ma ku ji man kasaba sayyi'atan duk wanda ya aikata mummunan aiki daga cikin ku yake ko daga cikin wanin ku wa hadat bihi qati'atuhu zinubansa suka yawa suka kewaye shi yadda lumiya cikin zunubi har ya mutu bai tuba ba fa ulaik ashabun nari wa'annan kan tabbas yan wuta ne haka yake cikin at-taura haka yake cikin injila allah qurani ma maimaita haka an gani ko kuma irin waɗannan in suka shiga wuta hum fiha khalidun suna madawwaman zama a ciki wannan shine abin da ake da hujja akai wannan shine abin da ke rubuta cikin littafai ko daga wane ne ko ba yahude ne ko ba nasare ne ko ba majus ko ma wane ne in dai har ya aikata kurakure aikata mugun aiki shine aikata shirka kuma har ya mutu bai tuba ba to ku ya dawo mu kenan cikin wuta har abada wallazina amanu wa amilu salihati su ko wa'in suka yi imani kuma suka aikata aiki na kwarai daga cikin kowane ɓangare suka fito daga cikin kowane jinsi suka fito ko da ko cikin ku ne ku yahudawa in dai sun yi imani da Allah sun yi imani da abin da Allah ya saukar masu sun yi imani da manzannin Allah dukkaninsu ula'ik ashabul janna to su kuma ina 'yan aljanna ne hum fiha khalidun kuma suna madawwaman zama a cikin gidan aljannar har abada wannan shine ka'ida shike rubuce abinda attaura ta zo da shi kenan abinda injila ta zo da shi kenan haka ya tabbata ga alqur'ani abinda annabi Musa ya zo da shi kenan abinda annabi Isa ya zo da shi kenan abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa kenan amma waccan magana taku cewa ko suke bantattu ne wannan kuma ƙarya ce tun da babu hujja in kuma akwai hujja ku kawo ba ta illa iyaka faɗa ce kurin ta fatar baki kamar yadda muka karanto can baya dama ba komai suke bi ba illa zato illa kintace faɗi da sauran ire-iren wannan Allah ya kyauta to wannan ma ɗaya ne daga cikin kintace faɗinsu har gobe har jibi ba Yahudi ya ɗauka fafi kowa daraja a duniya suna ɗaukaka su fiye da kowa a duniya don haka ne ma nasu bai yaɗu ba don shi addini ne wato na ƙabilanci misali bari in yi misali aka ce musulunci wace ƙabila ce musulmi wace ƙabila ce sunan ƙabila ne a sunan addini ne in haushi yana musulunci sunan shi musulmi in yamur in yana musulunci sunan shi wa musulmi balarabe in yana musulunci sunan shi musulmi bature haka ba indiya haka ɗan china haka musulunci sunan addini ne ba sunan wata kabila ba ne haka kiristanci ma'ana nasara nasaranci shi ma nasaranci sunan addini ne ba sunan wata kabila ba ne bature ba shi ba ne nasara ma'anan nasara mai bin addinin almasihu bahaushe ne muri ne bayarabe ne ba barbare ne ba larabe ne ba koma waye in yana bin addinin almasihu to sunan shi nasara an fahimci wannan ko to su ko yahudawa addinin ne yahudanci kabilar ce yahudanci ba su yadda wani wanda ba ɗan kabilar bai yi addinin wani wanda ba su ba ba cikin kabilar yake ba to ba a yadda yi addinin ba ko ya yi addinin ba lada ina fata kun gane da haka kuke gani ko ina cikin duniya ana samun masallatai guraren ibadar musulmi ko ina cikin duniya ana samun coci-coci gurin ibadar kiristoci amma inda ba ƙasar yahudu ba inda yahuda ba su yadda ba to ba ka samun kana'is wato gurin su yahudawan wasu ke yin sujidaren ran asabar su ne suke ibada ran asabar kiristoci kuma su yi lahadi to babu inda za ka samu gurin ibadar yahudawa sai ka je ƙasar yahudawa ko kuma inda shugabannin yahudawa na duniya suka yadda a je a kafa gurin ibadar sun yadda kamar amerika kamar faransa kamar jamus da sauran da ire-iren waɗannan manyan ƙasashe na duniya to sun yadda a kafa an kafa amma za ka ga kamar najeriya kamar nijar kamar ina ne tunda ba su nan ba su da kabilu a nan gurin to ba su yadda ba kuma wani bare ya shiga addinin wanda ba su ba ba ma haka ba akwai waɗansu 'yan shekaru can baya da suka wuce 'yan shekaru baya kamar shekara ashirin haka ko sama da haka kaɗan dai mata kowace shekara ce akwai waɗansu baƙaƙen yahudawa yahudawa ne amma mazaunan afirka ne a afirka aka haife su aka haifi iyayensu wajen habashi ɗin nan ana ce musu fallasha A wani lokaci da gwamnatin amerika ta ƙoƙota a kwashe su a mai da su cikin ƙasar isra'ila aka dinga ɗibansu da jiragen sama ana mai da isra'ila to har yanzu gwamnatin isra'ila ba ta yadda da yancinsu na su yahudawa ba ne ba kaɗai saboda fatas ta koma baka an haife su afirka sun yi baƙi har yanzu suna da rabi da rabi ne na indijin na zama ‘yan Isra'ila, ba a yarda da su ba. Akwai wata baiwar Allah, wata mata, uh, ubanta ba hude ne, amma uwarta ba baturiya ce Ingila, ‘yar Ingila. Wannan ne ya jaza mata aka hana ta zamowa ‘yar Isra'ila, ba hana ta zama ‘yar Isra'ila ba, addinin Yahudanci aka hana ta ta yi, saboda asalin uwarta baturiya ce. su ko addini ne na gadon gado sai wanda ya gada uwa da uba an gane wannan ko to ina tunanin haddi yan shekarun ba sani ba ko zama ta mutu haddi yan shekarun baya wajen shekara 20 kenan ba a amsar addininta in ma ta yi ta yi aikin banza Allah ya kyauta da yake su limaman suke amsar addinin ya kazo aka ibada to limamin gurin shi yake tik ibadar wanda aka amsa ya kansilin ɗin wacce ba amsa ba an gani ko Allah ya kyauta eh, to haka addinin nasu dama na kabilanci ne nasu ne su kaɗai da haka baka samun gurin ibada a ko'ina a duniya sai inda suka yadda a yi Allah ya kare mu Allah ya ce me ko an karta aya ta gaba ko da bismillah na wa iz akazana wa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa iz akazana misaqa bani Isra'ila tuna kuma lokacin da muka yi alkawari da banu Isra'ila a cikin littafin attaura wanda aka ba annabi Musa annabi Musa ya karanta musu abin da Allah ya faɗa cikin attaura taura ga banu Isra'ila na alkawari shi ne la ta'buduna na illallah kada ku bauta ma kowa sai Allah ku bauta ma Allah shi kaɗai dama wannan saƙo ne kowane annabi ya zo da shi tun daga annabi adam tun daga annabi nuh har zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda suka karantar kenan kada ku bauta ma kowa sai Allah wa bil da ihsana kuma ku kyautata ma iyaye iyakar kyautatawa wa zil ku kyautata ma 'yan uwanku na jini wal yatama ku kyautata wa marayu kada ku bari su tozarta Wani masaki ne ku taimaka ku tallafa ma waɗanda suke miskini talakawa wa qulu lin nasi husna ku faɗi kyakkyawar magana zuwa ga mutane ma'ana kyakkyawar magana abin da ke cikin attaura ɗin nan wanda annabi Musa ya zo da shi ya karanta muku to ku bayyana wa mutane daga ciki akwai zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai zuwan musulunci to ku bayyana wa mutane gaskiyar al'amari wa aqimu salata ku tsaya da sallah domin at-taura ta umurce ku in manzan karshe ya zo ku tsaya da sallah to ku zo a tsaya da sallah da ku wa atu zakata ku bayar da zakka wannan shine alƙawarin da Allah ya da ku cikin at a cikin at akwai wannan rubuce cikin injila akwai wannan rubuce sai da kuma manzan ya zo sannan kuma kuka karkace sun matawallaitu sai kuka juya baya kuka itika ma Allah wannan alkawarin da kuka yi illa kalilan minkum yan kaɗan ne daga cikinku. suka cika mu Allah wannan alkawari irin su Abdullahi bin Salami in suka amshi musulunci daga cikin Yahudawa tun zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma in suke cikin musuluncin a yanzu haka yan kaɗan ƙware wa antum mu'ridun kuka kasance duk kun juya baya kun kau da kai daga abin da Allah baraka wa ta'ala ya faɗi muku cikin attaura kuka saɓa ma Allah wannan alƙawarin Allah ya ce me Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Wa iz akazana misaqakum tuna lokacin da muka yi alkawari da ku banu Isra'ila, alkawarin shi ne, La tasfikuna dima'akum, kada ku zubar da jinainan juna, kada ku yi ta yaƙi-yaƙi ƙatilan makatulan, wa'yancin suna kashe waɗancan haka kurin don ta more. Wala ta juna an fasa min diyarikum, kada waɗansu ku su kori waɗansu daga cikin dajinsu. sun aqaratu kuka tabbatar da wannan kun yarda wa antum tashhadun kuna masu shaida tsakanin ku da Allah za ku yi aiki da wannan alkawari za ku zauna lafiya ba za ku fitini juna ba sashe ba zai kashe sashe ba summa antum haula itaqatul anfusakum to kuma sai gashi yanzu ku dinnan ku ne kuma kuke kashe kawunan naku wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim ku kuma kuna kore su daga cikin gidaddajinsu, ta haruna alaihim bil ismi wal udwan kuna taimako ana kai musu farmaki dan zalunci da ɓarna. wa iya usara, in kuma aka kakkame waɗannan ‘yan uwa da kuka taimaka aka kai ma farmaki, aka mai da su bayi, kuma sai ku ce addinin ku bai yadda ba ku bar ɗan ƙabilar ku yana bauta. to faduhum sai ku je ku biya kuɗin fansa ku amso shi wa huwa muharramun alaikum ikrajuhum alhali tun farko haramun ne ku taimaka a fidda shi haramun ne ku taimaka a kore shi a nuna bi ba'al kitabi wa takbur bi shin za ku yi imani da wani bangare na attaura ku kafirce ma wani bangare fa ma jaza'u man yaf'alu zalika minkum babu sakamakon da ya cancanci ga dukkan wanda ya aikata irin wannan daga cikinku, illa kizirin fil hayati duniya, face kunyata tun daga nan rayuwar duniya. Wa yawon malkiyamata kuma in Allah ya kai mu gobe kiyama, yuraduna ila ashaddil azab ya koma ko a mai da shi a cikin matsananciyar azaba. Wa mallahu bi gafilin amma amalun Allah baya rabkana akan abin da kuke aikatawa. ulaika alladhina tarawul hayatid duniya bil a'kira wa'anna fa su suka saima wato suka sai gidan duniya da gidan lahira Allah ya ba su hanyar jin daɗin lahira suka sai da wannan abin don su ji daɗin duniya wala an humul azabu to ba za a taɓa yi musu sauƙi wajen azaba ba wala hum yunsarun kuma ba su da wani mataimaki subhanallah yanda abin ya faru ina fata mun dan fahimci in kasa gaba wato yahudawa a madina kamar da muka faɗa wani darasi can baya su ne asalin suka fara kafa garuruwa a kewayen madina ita kanta garin madina suka fara zama gurin suka sun ma gurin suna yasariba sun zauna ne kuma da kasadin annabin ƙarshen zamani zai zauna wannan gari za su yi imani da shi to daga baya waɗansu kabilun larabawa daga yaman sanda aka yi musu mamakon ruwa ya ci garuruwa suka yi hijira suka yi arewa shi ne waɗansu ƙabilu biyu daga cikin ƙabilun larabawa ya suka zo suka zauna tare da waɗannan yahudawa a madina waɗannan ƙabilu ana ce ma ɗaya aus ɗaya kuma kazarac ƙabilu ne na larabawa to dama cin tun su na gida tun daga yaman akwai faɗace-faɗace irin na ƙatilan makatulan, akwai yaƙe-yaƙe irin na jahiliya tsakanin ƙabila ausu da ƙabila kazaraju, suka zo kuma suka zauna gari ɗaya a garin waɗannan Yahudawa. To, a kewayen Madina akwai ƙauyuka irin su bano Ƙaini-Ƙa’a, su bano ƙuraiza, su bano naret, duka waɗansu ‘yan ƙauyuka ne waɗanda suke kewaye da Madina. Ƙauyuka ne na waɗansu ƙabilun Yahudawa. To, shi ne tsakan suka zauna ɗin nan, su ƙabilun bano naret, sai suka sauki ‘yan kazar suka ba su masauki. suka zamo su ne masu basu masauki su kuma ƙabilun wato waɗancan ƙabilu na ƙuraiza eh, banu ƙuraiza su kuma shi suka sauki ma'ana ‘yan ausu suka ba shi masauki ina fata ana fahimta to wannan kenan to kada mu manta tsakanin ausu da kazar akwai yaƙe-yaƙe dama tun daga gida sai suka ci gaba da wannan yaƙe-yaƙen nasu a nan ma to duk lokacin da ausu za su kare yaƙi da kazarac to su waɗannan Yahuda banu Narid sukan fito su taimaka ma mutanen Ausu wancan ƙuraiza sukan fito su taimaka ma mutanen Khazraj su a haɗa a yaƙi juna idan aka gama yaƙin in aka kame bayi sai waɗannan ƙabilu na banu na abunan in suka ga an kame mutanensu kuma sun tafi bauta yasu kuma kukkulla kuɗi su je su fanso su su dawo da su su ce ai bai kala bai kamata ba a addinin mu na yahudanci a bar ba yahude yana bauta amma kuma su suka taimaka da taimakon su ne aka kama shi ya shiga bautar kun gane misalin kuwa bari in dawo nan in muna misali misali ne zan yi fa ban ce wasu yahudawa ba ne zan kama suna amma alal misali ga misali an gane wannan ko a ce kabilun nan na larabawa kama ce su ne katsinawa da kanawa su ne ƙabilun larabawa an gane ƙabiluncin na yahudawa kamar a ce su ne goburawa da haɗejawa ɗaya kun gane an fahimta ko to sai ya kasance su tsakanin katsinawa da kanawa dama akwai yaƙi akwai yaƙi to idan aka zo yaƙin nan gogurawa hisu taimaka ma katsinawa don a yaƙi kanawa haɗe ja hisu taimaka ma kanawa don a yaƙi katsinawa a wurin wannan yaƙi ta yiwu a kama gogurawa, ko a kama haɗe jawa idan aka kama gogurawa sai haɗe jawa su ce to ai ƙabilar mu ce ta yahudawa bari mu je mu biya kuɗin fansa mu fanso su aka kama haɗe jawa sai gogurawa su ce ai ƙabilar mu ce ta yahudawa bare mu je mu biya kuɗin fansa mu fanso su alhali kuma da su aka haɗafi aka yaƙe su aka kama su kun fahimta to kun ga wannan sai Allah ya ce dan me kuke imani da wani abu na bangaren attaura eh babu shakka a cikin attaura akwai wannan haɗin ka kada ku bar naku yi bauta to amma kuma ai da ku aka haɗu aka yaƙe su kuma aka kamo su aka mai da su bayin kuma ta yaya za ku dawo kuma ku ce kun yi imani bai kamata ku bar su su yi bauta ba amma kuma kun manta da ku ne aka taimaka aka kore su aka kakkame su daga gidajen su shi ma wannan ai haramun ne kuma tun da farko wa ce ku yi wannan ina fata an fahimci misalin Allah ya taimake mu haɗe jawa da gobara ku yi haƙuri ku ba yahudawa ba ne <laughs> eh, ba yahudawa ba ne ba ku Allah ya taimake mu to haka suka riƙa yi su yahudawan kurin dan neman isa dan neman san duniya dan neman a karkatar da dokar Allah to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to do'in suka yi wannan ba su da wani sakamako illa kunyata a duniya sai sun kunyata a duniya kuma ranar alkiyama za su koma cikin matsananciyar azaba Allah biya rafkana akan abin da ba yake aikatawa sun yi haka ne kurin dan neman duniya dan neman isa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to sun sai da lahirarsu saboda su samu duniya to saboda haka Allah ba zai sauka musu azaba ba kuma gobe kiyama ba su da wani mataimaki Allah ka kare mu Allah ya ce mai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Walaƙada atai na Musa kitaba, hakika mun ba annabi Musa littafin attaura, shi ne annabin da kuka ce kun yi imani da shi, shi ne annabin da kuka ce kun yarda da shi, kuma attauran nan ita ce littafin da kuka ce kun yarda da ita. Wa ƙaffaina min ba’adihe biyar rusul, muka biyo bayan annabi Musa da waɗansu manzannin. muka biyo waɗansu manzannin bayan annabi Musa, bayan annabi Musa akwai su annabi Yusha'u, akwai su annabi Shamwilu, su annabi Sham'unu, su annabi Dawudu, su annabi Sulaimanu, su annabi Sha'aya'u, su annabi Aramaya'u, su annabi Uzairu, su annabi Hiskilu, su annabi Iliyasu, su annabi Aliyasa'u, ga annabi Yunusa, ga annabi Zakariya, ga annabi Yahaya. duk wa'annan annabawa ne bayan wucewa, annabi Musa kafin zuwan annabi Isa dukkansu kuma sun yi hukunci ne da attaura tun daga kan annabi Musa da aka ba shi attaura to da attaura ake ta aiki ake ta aiki hukunce hukuncen ta ne zamanin annabi Yusha'u zamanin annabi Shamunu annabi Shamwilu annabi Dawud annabi suleiman annabi Sha'aya'u annabi Armaya'u annabi Uzairu annabi Hiskilu annabi Ilyas annabi Aliyasa'u, annabi yunus annabi zakariya annabi yahaya duk da attaura suka yi hukunci sai zuwan annabi isa kuma aka ba shi littafin injila madadin attaura an fahimci wannan ko waɗannan annabawa malam ya ce tsakanin wucewar annabi musa da bayyanar annabi isa akwai shekaru dubu ɗaya da ɗari tara da ishirin da biyar shekara dubu ɗaya da ɗari tara da ishirin da biyar daga wucewar annabi Musa zuwan annabi Isa alaihi salatu wassalam. To kuma yau daga zuwan annabi Isa zuwa yau muna shekara dubu biyu da ishirin da shidda. Zika haɗa dubu biyu da ishirin da shidda da dubu ɗaya da ɗari tara da ishirin da biyar abin da ya baka tsakaninmu kenan da annabi Musa. Allahu Akbar. To wannan kenan. wa ataina isa bani maryam albayyinati sai muka zo da annabi isa dan maryam muka bashi hujjoji wa'il suke nuna babu shakka shi bawan Allah ne abin yarda kamar yadda ya zo da hujjoji na yana iya addu'a matacce ya tashi ya warkar da makaho wanda aka haifa da makanta ya warkar da kuturu wanda aka haife shi kuturu nan da kida ya addu'a ya warke can cikin wata sura ce ma'ida Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa iz allamtuka alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil wa iz takalaqu min at-tin ka hay'ati at-tayr bi izni wa tunfaqu fihi fatakunu tayran bi izni wa tabra'u al-akmahu wal abrasa bi izni wa iz ayyatuka wa ya tukhrij al-mauta bi izni haka dai har zuwa ƙarshen ayar Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ka tuna lokacin da muka baka littafi na injila ka izo ka iski a taura kuma muka baka izinin kana iya halitta tsuntsu da izininmu da ya yagi ƙasa haka ya jefa sai ta zamo tsuntsu da ya kwashi taɓo ya jefa sai ta zamo tsuntsu kaga tsuntsu ya tashi fir ya tafi amma inda zai faɗo kuma sai ya faɗo taɓo annabi isa kenan al'akamahu wanda aka haifa makahu al'a'ama wanda ya makamce daga baya al'akamahu wanda dama haka aka haife shi da makamta to irin waɗannan ma da annabi isa addu'a sai ido ya buɗe kutare waɗanda suka daddatse da ya yi addu'a sai ya su fito ba wannan ba ma matacce ma yin annabi isa ya zo kan kabarin shi ya addu'a sai ya tashi a yi da shi ya koma ya kwanta ya mutu Allah ya hore mishi wannan duka Allah ya ce bi izini da izini na eh ba kokarin abin nan bane izini ne daga Allah shi ya mashi wannan izini to duka fa waɗannan annabawa ne na banu Isra'ila har shi annabi Isa annabi ne daga cikin annabawan banu Isra'ila tunda bai da uba amma mahaifiyar shi Maryam tana daga cikin kabilar banu Isra'ila da haka Allah ya ce wa ayyadnahu bi ruhil qudus muka haɗa annabi isa tare da ruhi mai tsarki ma'ana da mal'aka jibrilu afa kullama ja'akum rasulun to dukkan lokacin da wani manzo ya zo muku daga cikin wayannan manzanni tun daga wucewar annabi Musa ɗin ma la tahawa anfusukum da abin da zukatanku ba sa so da zaran wani manzo ya zo ya muku wa'azi da gargaɗi kuka ji abinda yake faɗi bai ɗeshe ku ba bai dace da san ku ba istakabartu kukan yi mishi girman kai ku ƙaryata tashi, ku wulaƙanta shi ku tozarta shi fa fariqan kadzabtum da yawa daga cikin annaba kun ƙaryata su kun ƙaryata su kun musu wulaƙanci kai wa fariqan taqatulun waɗansu ma kun kakkashe su ne annabi mai sunan annabi yahudawa tsakanin annabi Musa zuwa annabi Isa sun kashe annaba arba'in da 44 arba'in da hudu annabawan wannan fa ba su taka musu ba ba su zubar musu ba ba su yi musu laifin komi ba illa iyaka sun zo da abin da ya saba musan zukatansu sun zo da abin da ba sa so sun zo da abin da ya saba ma ƙyale su su sheki ayansu subhanallah to wannan shine yahudanci shine al'adar yahudawa tun wancan zamani tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi da ya zo suka yi mai da'a babu wani annabi da ba su karyata ba duk kuma annabawan nan su ma yahudawa na yan uwansu yan cikin gida ne ba bare ba ne su ne ma gidan domin dukkaninsu zuru’a ne daga annabi ibrahim amma kuma suka yi musu wannan cin fuska suka yi musu wannan wulakanci to yau ne kake tsammanin wai za ka yi bai hude wa zai fahimce ka ashe haihata haihata

a ya Hmm. But I'm my job. na'am Allah Ta baraka wa ta'ala ya ce wa ƙulubu na gulub duk sanda wani annabi ya zo musu da abin da ya saba ma san zukatansu to abin suke ce ma wannan annabin zukatan mu kulle suke ban fahimce ka ba ba wai me kake so ka ce ne ba mu gane ba ba wallahi sun gane ba abin da ya hana suke faɗin wannan magana saboda su kurum la'anahumullahu Allah ya riga ya tsine musu ne yanannu ne gurin Allah bi kufurihim saboda kafircin su wa qalilan ma yu'min an kaɗan ne masu yin imani da haka duk abin da ka zo musu da shi na gaskiya za su nuna ba su fahimta ba yau ai ba su gane ba ne ƙara bayani kuma sun san komi an fahimci wannan ko dan wuta aka yi su eh, yahudu dan wuta aka yi ku can wani guri Allah ya ce wa laqad zara'ana da jahannama كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أرلوا Allah ya ce akwai waɗanda fadan wuta aka yi wasu, Allah ya halicci da yawa daga cikin aljanu, da wasu da yawa daga cikin mutane don wuta aka yi wasu, lahum kulubun suna da zukata, dan zukata kam suna da zukata bakar zuciya la na biha ba sa fahimtar gaskiya walahum a'yunun suna da idanuwa amma la yabisuna biha ba sa ganin gaskiya walahum Azanu suna da kunnuwa la yasma'una biha ba sa ji da su ula'ika kal an'ami su kam kamar dabbobi suke balhum arallu sun ma fi dabbobi bacewa duk daƙiƙancin jaki to gara jaki da su duk lalacewar kare gara kannuka da su Allah kare Allah tsare mu Allah baraka wa ta'ala sai ya ƙara faɗi mana waɗansu ababen da ya sa Allah ya tsine musu yace ja ja'ahum kitabun min indillahi ku tuna mana lokacin da littafi ya zo musu daga wajen Allah shi ne sanda Allah ya aiko alƙur'ani ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan a karanta mu yahudawa alqur'anin nan da ya yazo musaddiqul limam ahum ya gazganta abin da ke hannunsu ya gazganta attaura bai karyata ta ba ya gazganta annabi isa ya gazganta annabi musa ya gazganta dukkan littafin da ke gabani har ma shi ne ya ce mana la nufarriqu bayan ahadin min rusuli ba mu ware ɗaya daga cikin manzanni muka ce ba mu yarda da shi ba kaga alqur'ani kenan wa kanu min qabalu su yahuda wannan mazauna madina mazauna qainqa'a mazauna banu ƙuraiza, mazauna duk waɗannan ƙauyuka na yahudawa mazauna kaibara duk waɗannan garuruwan yahuda a lokacin da manzon Allah ya hijira zuwa madina sun kasance kafin zuwan manzon Allah madina yastaftihuna alal ladzina kafaru suna fatawa suna jiran wani annabi ne ya zo na ƙarshen zamani haka suke faɗi mu'in suka ɗauka kafirai a lokacin wa'ancan ƙabilun larabawa ausu da kazaraju suna wancan faɗace-faɗace nasu na ƙabilanci su wa'annan yahudawan suke cewa ai muna jiran bayyanar wani annabi ne nan tun kakanni da kakanninmu suka kafa wa'annan garuruwa don jiran shi saboda haka shi muke jira ya zo babu shakka in ya zo za mu imani da shi za kuma mu yaƙe ku dama ko baƙi ne za mu kore ku Yahudawan nan na Madina ana ce mata Yasriba lokacin Yahudawan na kewayen Madina haka suke faɗi ma waɗannan ƙabilun Larabawa suna gwaba musu wannan ana biye kuwa to falamma ja'ahum ma arafu lokacin da abin da suka sani ya zakke musu wannan annabin ya bayyana wannan littafin ya zo kamar yadda suka karanta cikin attaura kuma sai suka zama kafaru bihi sai suka kafirce mashi sai suka ce ba shi bane sai suka ce ba su yadda ba kurin wai dan shi ba larabe ne dan shi ba ba yahude bane wannan sai yasa suka kafirce mai suka ce ba su yadda ba to wannan shi ya sanya sai Allah ya tsine musu fala'anatullahi ah, Allah kafire sai dino a tabbata akan kafirai su ne kafiran sai tsinuwa ta tabbata a kansu domin sun san gaskiya suka kauce ma gaskiyar da gangan an fahimci wannan Allah ya kare mu can Allah yake cewa lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyina kafiran ahli kitabi ba su kasance sun rabu da gaskiya ba da kafin manzon Allah ya hijira zuwa Madina kafin bayyanar musulunci suna kan gaskiya annabin suke jira addinin nan suke jira tun kaka da kakanni sun laƙaba mu ‘ya'ya da jikoki addinin nan na gaskiya yana tafi da ya zo ku yi imani da shi shi kaɗai ya zaura da su wannan guri to ba su rabu da gaskiyar ba har sai da gaskiyar ta zo musu hatta ta atiyahum bayyana har sai da hujja ta zo musu abun nan da suka sani ja'ahum ma arafu abinda suka sani sai da ya zake musu kuma daga nan ne kafaru bihi suka kafirce mai ashe kun ga su yahudawa sun kafirce ne alal basirati Allah ya taimake mu na dan karanta mana ko kuma dan faɗi mana abinda malamai suka ce dalilin su wani karatu namu can baya ku yi mu hakuri dan maimaita kaɗan dan mu ƙara fahimta dalilin da ya sa yahudawa suka ƙi yarda da musulunci dalilin da suka iya da da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sun ki bane dan ba shi bane dan ba su yarda ba a sun tabbatar annabin ne sun tabbatar addinin nan addinin ne dalili dalilai ne guda biyu dalili na farko shine kasancewar mafi yawan annabawa sun fito ne cikin kabilar banu isra'ila kamar ma karanto jerin gwanon waɗansu annabawa tun daga kan annabi Musa har zuwa wajen annabi Isa akwai annabi sama da goma wayanda aka karanto yanzu nan dukkaninsu Yahudawa ne sama da annabi Musa har zuwa su annabi Yusufu su ne farkon Yahudawa su annabi Yusuf daga kansu aka fara Yahudanci to su zuri'ar annabi Yakubu ne su kabilar Yahuda dukkaninsu zuri'a ne na 'ya'yan annabi Yakubu su goma sha biyu cikinsu akwai annabi yusuf shi annabi yakubu kuma dan ɗa wajen annabi ishaqa annabi ishaqa dan ɗa wajen annabi ibrahim Allah ya zuba annabawa da yawa a gidan don haka suke cewa to wannan annabi na ƙarshe wanda ya fi kowane annabi daraja biyayyen halitta ya za a yi ya fito ba daga cikin gidansu ba sai ya fito a wani gida bari kun fahimta ko larabawa babu annabawa da yawa cikinsu waɗanda aka sani aka tabbatar annaba ne ba su wuce hudu ba annabi hudu annabi salihu annabi shu'aibu sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su ake da tabbacin suna da jinin larabawa ne suna daga cikin arabul ba'ida da arabul musta'ariba larabawa ne amma sauran in ka cire duk yahudawa ne in ka cire su annabi Lakuman, in ya tabbata annabi ne to shi kuma an ce bakar fata ne ɗan afirka ne da kuma da hakim amma sauran annaba mafi yawansu dukkansu yahudawa ne don wannan da suke kwaɗayin to wannan babban matsayi matsayi godajje annabin ƙarshe to ya zamo cikinsu to cikin hikimar Allah sai ya fito ba cikinsu ba to wannan sai ya guma musu bakin ciki sun yarda shi ne amma ko ba cikinsu yake ba da haka ba za su taɓa yin imani da shi ba tunda da aka yi musu haka to su ma za su yi haka ba za su yi imani da shi ba hujja suke nan ta farko hujja ta biyu kamar yadda muka faɗi yanzu asalin dukkanin yahudawa zuru'a ne na annabi yaqubu ‘ya'yan annabi yaqubu ɗinnan nan su goma sha biyu su suka fara yin magana da harshen yahudanci su ne farkon yahudawa a duniya amma wajen zamanin annabi ibrahim ba a ma san wani abu yahudanci ba ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan bai ma san yahudancin ba jikokin shi suka fara assasa wannan ganin ta yahudanci to haka annabi yaqub dan dan annabi ishaqa ne annabi isa kuma dan dan annabi ibrahim ne ta wajen wa ta wajen matar shi saratu matar aure shi ku annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam yana daga cikin zuru'a ne na annabi Ismail annabi Isma'il kuma shi ma ɗanɗan annabi Ibrahim ne, duk gida ɗaya ne, amma ta wajen wa, ta wajen matar shi Hajara, wacce asalinta kuyanga ce baiwa ce, daga ba aka ‘yanta ta ta zama matar aure ta haifi annabi Isma'il. In suka ce tun aka koma a tarihi can tushensu, tushe ɗaya ne, duk daga gidan annabi Ibrahim suka fito, to amma a cikin gidan su kakarsu Saratu ce, matar aure ce ba taɓa yin bauta ba shi ko wancan kakashi hajara asalinta baiwa ce saboda haka su ‘ya'yan uwar gida matar aure ba za su tsare yadda mutuncinsu ba su yi biyayya ga zuri'ar wacce take baiwa ce ita ce hajara kun fahimci wannan to wani yana daga cikin abin da sa girman kai da jiji da kai da asali duka dai waɗannan ƙarerayi ne amma sun kakkan gane kurin dan dai su wa musulunci to tun daga ran nan suka kulla gaba da musulunci suka shiga ɗauki ba daɗin ya za a su kawo musulunci cikas kuma sun tabbatar har ga Allah wannan addini na musulunci sai ya gauraya duniya zai cinye duniya to gashi kawai bai fito cikinsu ba maimakon su sadu da su shigo ciki su rika alkhairi suka tabbatar zai faru ya faru a hannunsu ya suka koma waje ya suka ce to ba za su yadda ba kuma ba za su bar addinin nan ya sake ba duk ta hanyar da za su bi ya su dinga mai kullalliya suka ko dinga tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye har zuwa yau ba su daina ba yau in sun kulla wannan ba su ci nasara ba gobe su kulla wancan jibi su kulla wancan shi yasa Allah yake ta ba mu wannan dogon labari nasu kada mu damu da wannan kullakul suke musulunci yanzu dama can ɗabi'a su ce tun zamanin iyaye da kakanni haka suka yi ta yi tun zamanin annabi Musa ma shi ma bai sha ba dukkan waɗannan annabawan ma kakkashe su ma suka yi an gane wannan ko da haka ashe ɗabi'a ce dan sun iya da musulunci dan su ne musulunci tuggu suna kyamatar musulmi suna taimuna kulle-kulle suna haɗa mu faɗa da juna kada mu damu da wannan can ma asali haka suka yi da ‘yan uwansu haka suka yi da annabawansu an fahimci wannan Allah ya kyauta yanzu kun ga sun haɗa ƙungiyoyi irin na ta'addanci irin su boko haram irin su isis irin su alƙa'ida musamman mu inda muka sani a nan kurkusanin najeriya bayan sun gama wannan suka zo kuma suka ƙirƙiro wai su ƴan kidnapper da da ƴan kwanta-kwanta aka fara ko yanzu suka goma kuma su kwashi jama'a a kai bayan gari a biya su kuɗin fansa waɗannan an ɗaure musu gindi ai ba gagara suka yi ba wallahi in aka su kaga yanzu cikin daren nan aka so su dakata kafin asuba sun daina kafin asuba sun daina ashe wani ɗan nune wata murya ce daga sama ko da shugabanninmu jagororinmu sun so su dakatar da abin to su ma gaba da gabanta wa arjaniya ta kauta su ma akwai na sama da su sai a taka musu burki dole ake basu suke abinsu za su lafa yanzu za su daina kwanan nan kila in Allah ya so zaka kirkiro ɗan lakurawa suna nan su tambaye in wannan ta lafa to wace kuma za ta taso su kuma uku ta su lafa sai kirkiro waɗansu kuma su taso yanzu kuma ana nan ana wani kirkiro waɗan abubuwa kun san shi ko da aka ga waɗannan yan uwan abokan zaman mu fulani na daji mafi yawan su ba su da ilimi an ja su an luma an tura su an musu ingida mai kan turuwa sun faɗa ciki sai aka koma kuma to a ƙirƙiro su kuma hausawa su kuma a yi musu nasu famfam a ba su kuɗi a ba su makamai a haɗa su faɗa da fulani an fahimci wannan ko sai a koma katilan makatulan kashe-kashen ƙabilanci ina fata ana fahimta a koma kashe-kashe irin na kabilanci an ziga su su sun ɗau makamai sun shiga daji sun kakkama mutane an babba su kuɗin fansa sun ƙara sayan makamai sun yi ƙarfi to yanzu kuma kwasho in su ɓangare na hausawa su ma a ziga su fulani fa sun muku kaza sun muku kaza kuma ku fito ku rama ana ji aka ƙyale su kuma ku fito ku rama ku sai makamai kaga da wannan ta faru shi shikenan yahudanci ya huta dama arewacin Najeriya na ake musuluncin sai a haɗa tsakanin musulmi da musulmi sai a taka shakashen kashen juna kenan sun huta da nan ɓangaren magana kuma zaman lafiya a tsaya ma ai noma a tsaya ai wa'azi a tsaya a bauta mu Allah har a gano kullakullan su ta wuce daga nan ba ƙara wannan ina fata kun fahimta to wannan kenan Allah ya kyauta Allah ya kyauta rannan nake cewa gaskiyar al'amari wallahi su waɗannan mutane an musu ingiza mai kan turuwa kun fahimce ni kuwa fulanin nan masu kidina faɗin nan an musu ingida mai kan turu. ai mun kai karshe fa mada mun kai karshe an gane ko Allah ya kyauta babu lokaci wani lokaci in mun zo za mu ɗan fito da waɗansu abubuwa waɗanda suke ƙarƙashin wannan na ingiza mai kan turu wanda aka yi mawa waɗannan fulani daga ciki haɗari ne babba wata ƙabila ɗaya da sunan ƙabila ta fito ta tada hankalin al'umma wa ita kaɗai da sunan ƙabila haga wani abin da suke yanzu to ba yanzu ne abin zai yi tasiri ba suna ga suna tara kuɗi suna amsar kuɗin fansa duk an sai da gonaki an sai da gidaje an ba su kuɗin sun koma ma ƴan wayoyi sun kwakwace ƴan mashina sun kwakwace suna kamar duka kenan ka ganin da shekara talatin masu zuwa nan da shekara arba'in waɗanda Allah ya ɗauye ta ma kwana la'ai kallo wallahi sai an kai lokacin da zaka ce ni ba filatani ne ka gagara ka gagara fitowa ka ce ni ba filatani ne sai an kai wannan lokaci ‘yan uwa abinda ka shuka yau fa ba yau kake girban shi ba zai yiwu yau ka je ka shuka dawa gobe ka je ka girbo ta haka ake yi ba a yin haka to wannan mutuncin da ake ganin fulani da shi yanzu ana fulani akwai kunya fulani akwai mutunci fulani akwai kaza kaza ba fa shukar fulanin yau bace tun fulanin da ne tun zamanin shehu usmanu abubuwan da suka yi ne na mutuncin a wancan lokaci shi ake kiran fulani da shi yanzu to wannan yadda waɗanda suke yi yanzu ba za ta yi tasiri ba sai lokacin ‘ya'yansu da jikokinsu sannan su kashe kansu za su hana ‘ya'yansu da jikoki saka nan gaba na ba ku misali ran nan kowane ƙara maimaitawa akwai wata ƙabila a ƙasar nan nan babbar ƙabila ce ita ce ta uku a ƙabilun najeriya a yawa ƙabilar ibo haka ne ko kakanninsu can ko iyayensu sun yunkurin raba ƙasa suka biya fara abin bai zo da nasara ba aka dakile su a dakilewar ma in kun lura wajen yarjejeniyar da aka yi ba cewa aka yi sun yi saranda ba a gwamnatance ba ce aka yi sun yi saranda ba ba ce aka yi an ci ƙarfinsu ba cewa aka yi an yi sasanci don dai abu daɗaɗa musu ba a ce wani ya yi nasara ba haka yarjejeniya take tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da biyafar a wancan lokaci sanda aka sa hannu akan yarjejeniya sasanci aka ce ba ce aka yi wato an yi sun yi saranda ba amma tare da wani ko kun da wani abu har yanzu fa tun daga lokacin me yasa suka balla kasar an hana su shugaban kasa to tun daga lokacin har yau dan kabila fi ba taba kana kujerar shugaban ƙasa Wi tunani hafaɗin tsallaka aka aka ɗauko ɗan neja delta ya zo ya ɗana yan tsirarin ƙabilu ba su da masu ilimi ne ba su da masu kuɗi ne ba su da 'yan siyasa ne akwai duk suna da waɗanda duk abin da ake da shi na cancantar shugabanci suna da su amma wancan taban da suka shafa ma kansu ko iya suka shafa musu shi ke biye da su har yanzu duk inda suka ɗaya an ɓaro su duk inda suka saƙa an zaƙulo su ga sai siyasa ‘yan siyasa tana da su manya ga masu kuɗi ga ma'aikatan gwamnati ga wane ne ga su nan ga yawa kuma su ne fa na uku a ƙasar nan amma har yanzu wajen shekara kusan hamsin har yanzu sun kasa ɗanawa kuma suna so kuma suna yunkurin kaga ashe wancan taban ne nan fulani da aka bari suke wannan ko ba a ce komi ba nan gaba fa irin wannan za ta same su sai an koma an kyamace su a ƙasar da haka ne manyan su ya kamata su yi magana in banda mai girma sarkin mori ban ji wani babban fulatani ya fito ya ce yaran su dakata ba to zubar da mutuncin fillancin suke yi zubar da kadarin fulani suke nan gaba ba wai yanzu ba abin zai yi tasiri ne nan gaba muna fatan Allah ya kyauta to tana ina bismillah wa alaikum wa rahmatullah alhamdulillah makwabci na'am kan yara na'am hmm. eh to mun ji wannan na'am eh takara yawwa na'am to to shikenan to shi ma mai mai shawara an ba shi shawara kenan to ba lokacin isa saboda kila ya ji mai ba da shawara ba takardar tambaya bace ba kamar da malam yace ba tambaya bace shawarwari ne mai takardar ya bada shawara ta farko shine yake ba da shawara akan haƙƙin makwabtaka mu daina bari yara suna haɗa mu rikici tsakanin makwabci da makwabci hidimar yara mu rika ƙoƙarin sasantawa da gyarawa kada mu rika ɗaukar zafi da yawa akan abin da ya shafi yara haka nake tsammani yake nufi ko wannan daidai ne shawara ce mai kyau sai mu ƙoƙarin gyarawa mu daina ɗaukar zafi mai yawa tsakanin makwabci da makwabci musamman akan abu da shafi yara su fa yara ba su da hankali mu kuma su hankali ne an gane ko bai kamata ba mai hankali kuma ya koma ya biye ma mara hankali ba an fahimci wannan ko sai mu aiki da hankulan mu mu samu zama lafiya mu daidaita tsakanin mu makwabcin nan ko koda ba musulmi bane a zauna lafiya da shi akwai haƙoƙan shi da ya kamata a cika mashi domin amfani da wannan shawara Allah ya taimake mu shawarar shi ta biyu ko yake ba ko na gabana ya ce ku malamai ku rika fitowa takarar siyasa yawa mu kuma almajirai za mu mara muku baya to shawara ce yake badawa har ya kawo fada fada da fasto fasto suna fitowa takarar nan alhamdulillah siyasa dama ba a ce kada wani ya fito ba da malam da sheikh da ustaz duk ya kamata su fito su shigo takarar nan an gane wannan ko da pastor da wane ne da wane ne har bishop bishop su ma su fito su shigo tsarin mulki bai hana ba tsarin addini ma bai hana ba a fito a shiga a kwafsa duk da yake da ra'ayi zai iya ya fito ya shiga an gane wannan ko <laughs> a yi da shi Allah ya taimake mu saboda haka shawara ce ya baku mu ku fito can ma na ji manyan malaman sun so fitowa kila shi ma sanin da ya ji kenan yake ba da wannan shawara akwai sansomin hauka da yau ake cewa babban malaminmu profesa isa alfantami akwai yunkurin kila zai fito jiya wani ɗaya daga cikin manyan malaman namu malam bashir ɗan fili daga sokoto shi da fito ma ya announcement ko da gaske yake ko ku da eh, shi akai ya dace ka ya fito ma jiya a shekarun jiya jiya ne ya ce ya fito ina ga tun zara shi dai akai an bata mishi da to amma kila da gaske yake haka manyan sun fara fitowa saboda haka na ƙasa ƙasan ma duk ku fito ma na mai in Allah ya su zan mara muku baya ba haramta muku ba amma kuma ku yi hakuri duk wanda zai iya fito wanda kuma ya san ba zai iya iri na ne to ya noke wannan ku dan ni ba zan iya ba <laughs> in ma ni ake ba shawar to ba zan iya ba na ɗaya dai ni ba malami ba ne almajiri ne <laughs> wannan kenan sannan kuma akwai rikice-rikice burin ba ku wani labari ku yi haƙuri ban taɓa ba kuwa wannan labarin ba cikin dai jama'a haka akwai wani lokaci can da ya wuce waɗansu mutane suka same ni har gida suke ba ni shawara ya kamata in fito siyasar tsaya takarar kansila abin da fojin shekara kusan ishirin kenan suka wuce na ce musu a'a ba zai yiwu ba saboda me na ce ina da dalilai guda biyu dalili na na farko ni na fi kowa sanin kaina wallahi Allah ya sani haƙƙina ina kallo sai in kasa magana har ya salwanta haka nike to in nace na zama shugaban jama'a zan dinga barin haƙoƙan mutane suna salwanta haka ba cancanci wannan matsayi ba <laughs> ya gani ko zan dinga bari haƙoƙan mutane na suna salwanta tunda ɗabi'a ta kenan na biyu akwai wanda ya tsaya takarar nan na ne kuma kusan duk abin da yake cikin takarar da shawara ta, yakan zo ya shawarci ni za a yi kaza za a yi kaza in ce to a yi kaza a yi kaza to kuma sai ya ji ni na fito kuma ina nema nima? ga ai ban kyauta ba kamata in mara mai baya sai suka ce a dan wane ai babu komi an gama da wannan ai wannan wadin namu za a raba shi biyu ne ai akwai an ma gama rabawa to mun ga cewa can bangaren shi daban bangaren ka daban ne shi yasa muka zo sai to ku ba da lokaci in yi shawara suka tafi dai suna ai shi kenan ma dai kurin an tabbatar ba dai ce musu kala ba bayan kwana uku mun yi wannan da sauran ranar talata laraba alhamis ran juma'a sai muka haɗu da wannan yaro wanda da ce kanena ne yana takara wata hidimar ta haɗa mu sai nake mashi bayanin cewa ko oh, kaga ko su mutane sun same ni wani a fito takara ina faɗa haka sai ce su wane ko nace ah, ka san za su zo ne yace iri shi suka je wajen ka. na ce ran talata muka yi magana shi a kuka yi da su na ce kaji kaji yadda muka yi sai ce to kuma ran laraba suna gidana kasa abin da suka ce mu na ce a'a ya ce wallahi zuwa suka suka ce in yi taka tsantsan da kai kana nan zaka sai <laughs> ya gini ku <laughs> kallo wannan dan Allah <laughs> ce wallahi kaji abin da suka suka ce mu wai in daina baka amana idan rika ka da kai kana nan zaka sayi fam kai ma kwanan nan <laughs> na ce aiko zai cika ya ce a'a dan Allah kada kai haka wallahi kada kai haka ka ga yanzu ina kan takarar nan in suka gane mun gane wannan to ni za su yi mu bukulu ni za su karya dan Allah mu bar su a rufe mu tafi a haka a je samu ni in haye <laughs> ka ji ko to haka irin wannan abinda suke kenan suke koran malama ko ba haka ba to malami ya ni ni na almajiri sai suka kore ni ko da ina da niyyar an fara da wannan to bari ko manyan mala'ata su yi shigo haka ba za a rika yi muku irin wannan in kun shigo ya akwai wannan fa dauke ba dadin da sai ku shaɗa mara kuma ku kunnuwan kunnuwanku amma ku fito dan wannan bai hana ku fito ku fito duk wanda zai iya fito ya jaraba muna fata Allah ya bada sa'a Allah ya ba mu sa'a wa alaikumus salam na'am ko eh. <laughs> haka a'a shi yayi bakin yayi abin da ya fahimta ne tashi fahimtar kenan malam yana ga kawai fahimci wannan zamani da ake ciki ba tashi fahimtar kenan ai duk cikin malaman ba dukkansu ba ne suke da tunani kila irin nawa ko da yake ni ba malami ba ne, kuma ba jahili ba ne, ina nan a bai da zalika ni ba malami ba ni ba jahili ba ne. yau a wani bai da zali? Allah ta malam an gane wannan ko cikin malama a ko'ina suke da karsashin za su iya ka fahimci wannan ko kuma za su iya daure ma kowace irin kwaranniya kaga irin wani bai kamata a hana su ba su fito su shigo a goga da su an fahimci wannan ko Allah ya taimake mu cikin waɗanda ba malam ai akwai masu tsoro iri na waɗanda ba su iya fitowa <laughs> Allah ya taimake mu Allah ka daidaita a akan shirya shawara ce malam ya bada wanda duk ya zai iya to ya fito ya jaraba Allah ya taimake mu Allah ba mu sa'a a Hausawa to bai kamata ba Bahaushe shi kuma ya ce ya kungiya shi ma ta kabilanci dan ya mai da murtani gare su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana mu wannan yace man kuntida da ta hata rayat ummiya yad'u asbatiyya aw yansuru asabiyya fa qitaluhu jahiliyya duk wanda ya kafa wata ƙungiya ta ƙabilanci don yaƙi wani dan ɗan ƙabila kaza ne to an yi yaƙi ne irin yaƙin jahiliya an yi faɗa irin faɗan jahiliya bai dace ba ina fata an gane su in sun saba to mu ba mata ba ce mu bi su mu saba ya za mu fahimtar da su abin da suke ba daidai ba ne dukkan su musulmi ne suna riya su ma musulmi ne mu ma musulmi ne to dan me za mu haddasa kuma fitina tsakanin musulmi da musulmi in musulmi ya yi aikin da bai dace ba kai ɗan uwa musulmi ba kamata ba a gyaran ɓanna da ɓanna in musulmi ya yi ɓanna to kai ɗan uwa musulmi ba ɓanna za ka yi ba kai ma ka ce za ka gyara ɓannan shi sai ka ƙoƙari ka gyara shi ta hanya ta ƙwarai to Allah ta barka ka ba mu ikon gyarawa Allah ka ba mu ikon gyarawa abin yana da yawa sai dai mu dakata nan ina fata da kun fahimci kusan saƙon da nake son isarwa Allah ya taimake mu Allah ya ba mu lafiyar zama lafiya da ƙaruwar arziki da kwanciyar hankali kuma a hannun masu tsoron saba mashi Allah ka sanya shugabancin mu hannun masu tsoron Allah ya Allah Allah ka sanya shugabancin mu ƙarshen masu tsoron saba maka ya Allah Allah ka sa shugabancin mu ƙarƙashin mutanen kirki ya Allah Allah ka ba su ikon yi mana adalci mu kuma Allah ka ba mu ikon yi musu biya bisa shari'a Allah ka taimake mu gabaki daya Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka ba mu gidan aljanna Allahumma rabbana atnu fusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyaha maulaha maghfir lana rabbana warhamna subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik bal minna innaka